kan makiya Hussein sun kashe ƴaƴayen nabi kairul anbiya Hussein kashe yau da sake dawowa cikin wannan shiri saboda haka insha Allah za mu sake komawa zuwa ga malam domin mu ci gaba da jin shi wannan hadisi da ke karanto mana na Imam Ali wanda yake rarrabe waɗanda suka ruwaito wato hadisi daga wurin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am akramak Allah na'am imam ali alaihi salam ya ci gaba da cewa ya ci gaba da ba wannan bawan Allah mm. magana mm, labari yake cewa wa qad akhbaraka Allahu anil munafiqina bima akhbaraka mm-hmm. wa wasafahum bima wasafahum bihi lak mm-hmm. imam ali alaihi salam ya ci gaba da cewa tabbas Allah subhanahu wata'ala ya baka labarin munafukai wato an baka labari kamar yadda suke su munafukai din mm, sannan an siffanta maka su kamar yadda siffarsu take wato Allah subhanahu wata'ala bai ɓoye mana komi ba daga cikin abin da ya shafi siffa ta munafukai mm. to eh, inda waɗannan mutanen sun tsayu mm. haka kawai wato iyakarsu lokacin manzan Allah shi kenan sun tafi mm-hmm. babu wani ishkali amma ni amirul mumini ne yake cewa abin takaici mm. thumma baqu ba'dahu alaihi salam alaihi alaihi salam mm-hmm. waɗannan munafukan mm. abin takaici kuma sai suka wanzu bayan ni bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam domin ci gaba da aikata project nasu da ajanda ɗin da suke da su imam ya ci gaba da cewa fataƙarrabu ila a'immati dalala waɗannan munafukan sai kuma suka kusanci shugabanni na ɓata malanas su ɓatattu sai kuma suka fuskanci suka kusanci shugabanni na ɓata kaga ba ranar dawowa daidai kenan to ka gaya min yadda addini ba zai shiga yanayi ba suka kusanci shugabanni na bata mm. waddu'ati ila nari zuri wal buhtani mm. imam ali alaihi salam yake cewa bancin sun kusanci waɗannan shugabannin na bata mm-hmm. munafakai sai kuma mi suka rika kiran mutane zuwa ga wuta da ƙareraki da kire wannan wala Allah suna cewa ishara ce zuwa ga muawiya inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin alkur'ani waje annahum ya dauna ila nar muawiya kenan dama to waɗannan suna cewa ishara ce zuwa ga muawiya da waɗanda ke tattare da al'amarin shi wanda su rika amfani da ƙarfi domin tirsasa mutane su zo su bi su da kuma kirkira a kirkire-kirkiren karya mm, mm, a cikin addinin musulunci ya ce fawallauhumul al'amal mm. wa ja'aluhum hukaman ala riqabin nas mm-hmm. ya ce sai suka miƙa musu al'amura sai suka miƙa musu al'amura abinda muke gani yanzu kenan munafukai da sunan addini malamai za su dinka amfani da ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah wurin cewa a zaɓi wani a zaɓi wani a zaɓi wani saboda ya yi kama da kaza zai mu addini kaza zai mu addini kaza saboda su batattu kuma suka kawo ma al'umma jagorori na ɓata. wanda kuma shi ke jaza mutane wannan zubar da jini da ake yi muna gani su batattu ne sai suka miƙa al'amari zuwa ga zuwa ga batattu kuma waje waja'aluhum hukaman ala riqabin nas sai suka sanya su shugabanni ga mutane dole suka kallafa mu mutane sai sun bi su baka da ci baka da sha baka da hanya ba asibiti ba magani ba makaranta malaman makaranta cikin yunwa ɗalibai cikin yunwa amma kullum a masallatai ƙoƙari ake nuna muku wannan fa jarabawa ce daga Allah mm. ku yi haƙuri shekara ta dubu da kaza za a gyara Allah zai kawo faranci mm. amma gwamnatin da ta baya ta kasance ta baya mm. sai aka ce azzalumai ne saboda su kafirai ne wane ne wane ne su suka kawo bala'i wane ne amma yanzu da batattun shugabanni suka zo mm, ga munafukai da sunan addini rigar musulunci sun shigo mm. sai kabilancin kudu da arewa da gabas da yamma da kudu da sama da ƙasa ya taso sai aka rika amfani da hadisan manzon Allah da yan alkur'ani mm. wurin miƙa ma Allah laifi kuma inda Allah dan zai sauko da ni'ima ba za a ce shi ya sako inda Allah subhanahu wataala yanzu zai sauko da ni'ima a samu damuna mai kyau a samu abinci mm. sai a ce gwamnatin malam bi ita ce ta kawo mm. wannan ni'ima ɗin mm. ba Allah ba ba Allah bane in kuma matsi ne wani ya kawo sai ce Allah ne daga bangaren sai fito za a ce kaza Allah ya ta'ala wannan misali ne kuma eh, baya da kuskure akan wancan zoganin da wancan zamanin da wannan zamani abinda suka yi ma waɗannan gwamnatocin da suka gabata mm, kenan abinda muawiya ya amfani da shi abinda aka kallafa mutane sun bi mm, yazidu mm. da banu umayya banu abbas da suka zo abinda suka aza addinin bisan shi shi yasa har imam husaini ya yi kokarin ya nuna mutane ga fa yadda addinin nan yake ga yadda yake amirul mu'mini ne da ya taso ya yi kokarin ya nuna ma mutane ga fa yadda suke ga fa yadda suke amma waɗannan munafukai wanda suke da riga addini suna cewa su malamai ne suka nuna mutane kalla ali ba shi ke tare da gaskiya ba yake cewa amirul mu'mini mm. fa akalu bihimud dunya mm. sai kuma suka ci duniya su da su hmm, abin da muke gani kenan hmm, sun lakafa mutane wannan shugabanni hmm. kai ga ka asibitin ka ko allura babu mutum yana amai da gudawa yana kwance ƙasa ga wanda suka lissafa mutane yana can wata ƙasa hatta jirgin shi abin da yake ci ya ishe ka rayuwa ka kai da iyalinka har duniya ta naɗi ya kwana 105 ko 115 yana wani wuri hmm. amma dai har yanzu da shi da jirgin shi hmm. da waɗanda ke tare da shi hmm. matansu in sun ga dama su bugi jirgi su tafi su yi jinya su bugi jirgi su tafi su kai 'ya'yansu makarantu kai ko gana ka ko oho kai da kadangare da tumaki da awaki wuri ɗaya kuke kwana da su da 'ya'yanka malami cikin yunwa Hmm. wani wandan shi ko ɗauruwa bai saboda tsawon yunwa ya rami subhanallah watakila kuɗin takalmin shi kadai ya isa ya ciyar da mutane da dama waran gaske kuɗin hmm. takalmin shi shi kadai da yake sa ba hmm. bale su tare shi in ya fito da wannan kila sai shekara ma bi karfi abin nan ba amma ku kuna kwance cikin yunwa da bala'i amma kullum hadisin manzon Allah ake ɗaukowa su ko wadancan suna cin duniya su abin da suka ga dama yace wa innaman nasu ma'al muluki wad duniya amirul mumini ne kenan hmm. su mutane saboda su mutane hmm. suna tare hmm. da masu mulki da kuma duniya shi yasa sai ga mutum ya cuce ku shekara hudu gobe ya dawo wurin kamfen ya miƙa muku turmin atamfa ko da sabulin wanki kun taho kun zaɓe shi ko omo kulli guda ko a zo ana dafa su eh, ya sunanta eh, indomi ana dafawa ana ba mutane da shi ne zai je sai da imanin shi na ƙura'a hmm. saboda mi saboda su mutane suna tare da masu mulki ne hmm. imam ali yake cewa illa man asamallahu fahuwa ahadul arba'a hmm. imam ali yake cewa sai fa wanda allah ya tare to shi yana ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu ɗin waɗanda ba su da na biyar ai farko magana amirul mumini ya ce waɗanda suke kawo hadisi ko suke ruwato hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam guda hudu ne ba su da na biyar mhm. yanzu wannan ɗaya daga cikin su kenan wannan ɗaya daga cikin su kenan ah. malam malam anas mhm. amirul na ali alaihi salam kenan yayi ishara mhm. kuma wadda wannan bayani da ya ma wannan bawan Allah da yake amirul na yana da sani na gaibu mm. ila ba wahabi fitinu da wannan magana ko wani abu mm. ah, to wanda ya fitinu da naman zan Allah ma ahsantum na imam ali wannan a takaice kenan ban san ko kana da magana ba mu dora gaba to insha Allah eh, yanzu kenan za mu in mun fahimta cewa ah, abubuwan da kuka dora tun daga farko har zuwa wannan lokaci mm. eh, lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mutane sun kasu gida uku kamar yadda kuka fara kasawa daga farko daga ƙarshe ko kuma kuka samar da na hudu halau shine akwai wanda ya yi imani tsakanin shi da Allah kuma hazuci mumini ne aikin shi da imani sannan a ɗayan ɓangaren akwai kafirai wanda dama su ba ce mu mun yi imani ba gaskiya ne yau a tsakiya kuma akwai munafuka haka to kuma akwai wanda kuka kira su da kashi na hudu cewa waɗanda suka yi imani kamar irin lokacin fatahu makka wanda aka ce musu tulaka to eh, ni tambaya ta kuma imani bai gama shiga ba yawa imani bai gama shiga ba wala Allah ma dama eh tunda sun ga an yi galaba ne kawai suka ce to shikenan mun imani to tambaya a kalla akan ah, su musamman ah, ga musulunci ah, munafukai sun bayyana kuma an san akwai su ga kuma su waɗannan tulaka ɗin eh, shin a ganin ku a kalla zai iya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya tafi ya bar waɗannan ba tare da ya tsaida musu da wani wanda wala Allah mm. zai iya ɗora su bisa hanyar su daidaita ba musamman da duba ga su waɗannan saboda a misali shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun san cewa ya damu da cewa Eh, ba so yake mutane su fita daga musulunci gaskiya ne ko da na farko ba so yake ba eh so suke ko da sun shigo ba eh. hadafin shi ma ba shi bane eh na'am saboda ya zo ne ya tsamar da wadannan mutane ko da sun shigo ba a daidai ba so yake su gyaru na'am to akalla muna tunanin cewa ma ma'aiki zai iya sa musu wani ya ce to a kula da wadannan gaskiya ne gaskiya ne wannan eh, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. kafin ma wannan malam anas wannan ya saba ma ka'ida ta hankali mm-hmm. wannan addini da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm. ya zo da shi mm. ya shekara ashirin da uku mm. yana kira a makka da madina ya sha wahala jinin shi ya zuba matar shi wadda ya fi so ta bar duniyan nan duk saboda takurawa ta addini uh, yan abin nan ya sunan shi yan uwan shi suka yi hijira suka tafi ina ne aka sha wahala ya zo ya tabbatar da addinin nan ba zai taɓa yiwuwa addini nan da ke fuskantar barazana ta mm. makiya ko ta mm. ina ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bashi mm. dole ne lazim ne ya kafa ma mutane wanda zai bi kuma wannan inda mutane mutane eh, zan yi amfani da wannan kalma din wala Allah kila bata dace ba ko wani abu amma dai mutane su mun uzuri kan magana cewa da mutane suna tadabburi suna fahimtar abin da suke karantawa to da ba karantawa kawai ba ba karantawa ba hmm. to da waɗannan abubuwan hmm. sun ya zama masu alamar tambaya hmm. ya za a yi khalifan farko da ya zai bar duniya ya bai ban mutane hakanan ba ya za a yi khalifa na biyu da zai bar duniya bai ban mutane sa su kai ba mm. khalifa na uku da mm. zai tafi bai ban mutane sa su kai ba ya za a yi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tashi tafiya mm. ya ban mutane sa su kai wato su suna da tunanin su ɗora wani in sun ga lokacin tafiya amma manzan Allah bai da tunanin haka wannan da mutane na fahimta abin da suke karantawa da mutane na tunani a cikin abin da suke karantawa su fahimci me suke karantawa a wannan makata din da sun sa alamar tambaya ga tarihi ya aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mutane haka ala ya talib malam anas wannan littafi eh, za mu tafi kan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da gaske ne ya bar wani ko ko bai bar wani ba mm-hmm. ya nuna wa mutane cewa akwai wani akwai wani wanda zai yaƙi mutane akan wannan tawili na alkur'ani ko ko bai nuna mutane ba wato mutumin da zai yaƙi da munafukai wanda suke cikin addini nan mutumin da zai kamo mutane zai yaƙi zai buɗe wannan fayil ɗin ko shafi na cewa ga munafiki kiri-kiri mm-hmm. shafin gyara munafukai manzan Allah ya bar wanda zai buɗe wannan shafin ko bai bari ba wannan a cikin littafi na sahihu sunani abi dawud lil imam al-hafiz suleiman bin eh, ashfa eh, eh, suleiman as-sajistani mutawaffa as-sana gashi nan shekara ta 200 ash'af ne mm. suleiman bin al-ash'af suleiman bin ash'as yake cewa wanda ya bar duniya ta 270 da biyar hmm. wanda kuma ta'alifin muhammad nasiruddin albani hmm. mujalladi na uku hmm. manzan Allah sallallahu nan albani ya kawo hadisi dogo eh, ya kawo hadisi a cikin wannan mujalladi na uku a shafi na 155 eh, a ƙarƙashin babi kafin shi wannan babi din inda yake cewa farko ya ce sahihun shi hadisin sahihun yake cewa su bude mana wannan shafin hmm. a wannan babi na ɗari da talatin da shida hmm. yake cewa babun fi hmm. a yara littafin eh, eh, babun fi abidul mushriki yalhaquna bil muslimina fayuslimun karkashin mhm. wannan babin albani yake kawo wannan hadisi mhm. babi na 136 da shida mhm. yake cewa a hadisi na dubu biyu mm. da ɗari bakwai mm. daidai mm. yake cewa an aliyin an alibna abi talibin ƙala kharaja ibdanun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'ani mhm. eh, su buɗe mana shafin wannan abin nan eh. na'am yake cewa manzan Allah sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. yana cewa wannan hadisi ne daga Imam Ali alaihi salam yana cewa hmm. wasu bayi mhm. sun fita zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hmm. ya'ani abin nufi yawmal hudaybiyya mhm. qabla sulhi mhm. wato ranar da aka yi hudaybiya amma kafin sulhun na hudaybiya mhm. kenan kafin fatahu makka yake cewa fa kataba ilaihi mawalihim mhm. fa qalu ya muhammad mm. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi ma kharaju ilayka ragbatan fi dinika mhm. wa inna ma kharaju haraban min ar-riqi waɗannan mutanen suna cewa waɗannan mutanen hmm. suka zo kafin sulhu da biya hmm. suka rubuta hmm. suka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa ya manzan Allah wallahi waɗannan mutanen ba su zo wurinka ba ba su anshi addinin nan ba domin suna son shi sai dai wa inna ma kharaju haraban minar rikai. sai dai sun fito domin su gudu ne daga mi daga bauta faƙalan nasu sai mutanen suka ce wasu mutane kenan sai wasu mutane suka ce sadaku ya rasulallah tabbas sun yi gaskiya ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane suka ce suka ce hmm. tana da wakilin manzan Allah ne ya tambaye su hmm. Hmm. amma dai mi suka ce dai gashi an ce ruwayayi manzan Allah wani sun ce manzan Allah sadaku ya rasulullah sun yi gaskiya ya manzan Allah mm. su waɗanda suka kawo wannan labarin su bude mana wannan shafin don Allah don annabi mm. sadaku ya rasulullah mm-hmm. sun yi gaskiya ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm. yake ce inji inji su waɗanda mutane rudduhum ilaihim kamai da masu waɗannan bayan fagadiba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi fushi da waccan magane da waɗancan mutanen suke cewa a da zuwa ga manzan Allah wa qala sai yake cewa ma arakum tantahuna ya ma'ashara quraishin hatta ya ba'asallahu alaikum man yadribu riqabakum ala hadha wa aba an yaruddahum hum. Waƙala. hum utaqa'ullah azza wa jalla manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yake ce musu wa su qurayshawa yake cewa ya ku qurayshawa wato ba za ku daidaita ba har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko maku hatta ya Allahu alaikum har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko maku man riƙa yadribu wanda zai yaƙe ku ala hada akan wannan sai ce manzon Allah sai ya ƙi da su Mm-hmm. su waɗannan da aka ce abza mm. malam anas wannan ruwaya mm. da albani ya kawo a cikinta akwai ibhamai mm-hmm. na farko wadda aka ce a faƙalan nasu mm. suwane ne waɗannan mutanen mm-hmm. rike wannan na farko suwane ne waɗannan mutanen da albani ko dai ya hazafin waɗannan mutanen su waye ko kuma iyakar mumi mashi adalci mm, ba kamar yema eh, eh, ba kamar mm. yema sharafu dini ba ko mu ce ita wannan ruwaya ita ce ta zo hannun shi mm-hmm. bai ga waccan ba mm. su wane ne waɗannan mutanen farko sannan eh, na biyu na biyu mm-hmm. banda su annasu din da banda su annasu din mm. wannan ya ma'ashara ya ma'ashara quraishin su wane ne waɗannan manzon Allah yake magana dawa dawa ne ne a wurin mm-hmm. na uku hatta ya ba sallahu alaikum man yadribu riqabakum ala hadha ala madha mm-hmm. akan ni mm. Allah zai aiko wanda zai yaƙe ku akan wannan wannan mi kenan wannan mi <laughs> musulunci ko ƙur'ani ko ko ma ne mm. dole wannan ruwaya a samu hakikanin abin da manzan Allah yake nufi mm. to wanda ya karanta zai buƙaci ya ji menene waɗannan abubuwa wannan abin da muke magana kenan idan muka tafi a cikin wannan littafi mm. sharhu mushkilil athar ta'alib al-imam muhaddis al-faqih al-mufassir abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama at-tahawi wanda ya zo duniya shekara ta 239 ya ba duniya shekara ta 321 a cikin mujalladi na goma imamu tahawi a cikin wannan magana ya kawo hadisi yake cewa hadisi a cikin wannan littafi hmm. hadisi na dubu hudu da hamsin da uku mhm. ya ka gama haddasawa ya zo ya ce an aliyin hmm. ya ce kala sami ito rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙul hmm. lamaftatah makka mhm. wa atahu unasun min ƙureshin faƙalu ya muhammad hmm. inna uka hmm. wa ƙaumuka hmm. zuwa nan madmunin waccan ibara ta albani da wannan iri ɗaya ne yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce eh, daga ali alaihi salam yana cewa ya ji manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce lokacin da aka yi fatahu makka yake cewa wasu mutane sun zo ma manzan Allah daga ƙureshawa suka ce ma manzan Allah mu mu ne khalifanka inna khulafa'uka yake cewa mu ne khalifawanka kuma mu wa ƙaumuka hmm. kuma mu ɗin nan waɗannan mutane da suka zo manzan Allah hmm. suke cewa kuma afon eh, hulafa ne ba hulafa ba Eh, eh, hmm. inna hulafa'uka hmm, ce wa ƙaunuka wa inna hu qad lahiqa bika abu una wa una hmm. yake cewa su waɗannan mutanen sun zo maka ne ba wai wai ‘ya’yanmu da bayanmu sun zo maka amma ba wa laisa bihim ragabatun fil islam amma ba su da wani kwaɗayi na addinin musulunci ya ce wa inna ma faru min amali yake cewa su sun gudu ne daga aiki wato sun gudu ne saboda tsoron aiki ya ce farduhum alaina ya manzan Allah ka maido mana su har zuwa nan madmunin wannan hadisin da wacce shi ma iri ɗaya ne fashawara a ababakirin fi amrihim a nan waccan yi sadaku ko wancan unas din da aka yi magana faƙala unasun sadaku faƙala unasun sadaku ko gashi yake cewa faƙalan nasu sadaku ya rasulallah gashi ta bayyana wannan nasu ɗin suwa ne ne yake cewa sai ya yi shawara a nan sun ce manzon Allah ne ya yi shawara da abubakar ya ce ya kake gani yake cewa sadaku ya rasulallah sun yi gaskiya haka din ne haka din ne mhm. musu su mm. fatagayyara wajihuhu. Mm. sai fuskar manzan Allah sai ta canza wato kamar yadda wancan aka ce manzan Allah ya yi fushi eh. sai ya fushi nan kuma sai aka ce sai fuskar shi ta canza mhm. bai ji daɗin wannan magana ba faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mm. ya umar ma tara mhm. kaga cikin waɗancan onasu ɗin dai da aka share sunayensu kaga abubakar da umar suna cikinsu yake ce ya umar mi kake gani kan mi a maida musu ko ka a maida sai ke cewa faƙala mithlu Abibakrin, abi bakrin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wato abin da ke da ban mamaki da alama tambaya shine cewa ya wuce manzan allah umar da manzan Allah ya tambaya karo na biyu mm. a karo na farko Umar ya ga manzan Allah ya yi fushi mm. a kan Abubakar mm. me yasa da manzan Allah ya tambaye shi ya sake maimaita wannan magana ta Abubakar la akalla khalifa na farko ma'azuri saboda shi abin da yake gani kenan amma na biyu din nan ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai daɗi ba sai yake cewa ya ma'ashara ƙuraishin in ji manna Allah kenan sai na yi da wannan afon ba a sanna Allah azza wa jalla alaikum rajulan minkum hmm. imtahana Allah azza wa jalla kalbahu lil iman hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda idan muka yanke wannan magana mu hmm. bata fito ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya ku Mm. shawa. Oh. Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko maku wani mutum daga cikinku wanda mi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya imani a cikin zuciyar shi mm-hmm. a cikin ƙirjin shi yadribu riƙa bakun aladdini mm-hmm. kaga wannan magana ta fito ita ma mm. wancan ƙala unasun mm. waɗancan mutanen hmm. su wane ne hmm. abubakar da umar hmm. da waɗanda ke tattare da su zai yaƙe ku a kan haza mine ne wannan haza ɗin wancan magana da aka share zai yaƙe ku yadda ribu ƙabakun al'adini, zai yaƙe ku a kan addini ƙala umar ƙala abubakar ana huwa kamar yadda muka saba karanta yake cewa ƙala la ƙala umar ana huwa ƙala la ƙala walakin na hu khasifun na alifil masjid hmm. sai ke cewa a'a sai dai wancan wanda yake gyaran takalmi a cikin masallaci hmm. wa kana qad alqa ila aliyin alaihi salam na alahu yakhsifuhu yakhsifuha hmm. qala wa qala ali amma inni sami'tuhu yaqul la takdhibu alayya fa innahu man yakdhibu alayya yalijin nar imam ali alayhi salam yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ku yi mani ƙarya saboda manzon Allah ya ce duk wanda ya yi mani ƙarya zai shi yana da abin nan wurin wuta waɗannan hmm. ɗaya daga cikin abubuwa ne lokaci ya da suke mu cewa hmm. idan idan aka share wani abu daga hadisi to in Allah ya yarda Allah zai ba mu wata mafita zuwa gano wani wuri inda na gaskiyar yake hmm. ta masha Allah muna godiya sosai yan uwa masu kallon mu a lokacin da zamu dan je mu huta mu dawo yayi saboda ka insha Allah ku saurare mu abadan bandai na kuka na zubar da jinin Husaini abadan bandai